Many MC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. sauraronmu Assalamu alaikum. ku da wannan safiyar ta yau Alhamis, 26 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin. tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf har yanzu akwai Amurkawa farar hula wajen dubu ɗaya da ɗari biyar a Afghanistan ana ƙasa da sati guda da wa'adin harkokin sojin Amurka a Afghanistan zai cika. wani jirgin sama dauke da mutane 51 da suka gudu daga kasar afghanistan wacce ta fada hannun taliban ya sauka kasar uganda sannan jiya laraba hukumar lafiya ta duniya who ta ce bayanan da ke nuna akwai bukatar yin rigakafin covid-19 da uku don karfafa na farkon ba kamalalu ba ne labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarin. A cikin taskar rahotannin kuwa bayan kafa dokar hana fita a birnin Jos kowane irin hali al'ummar yankin suke ciki? suna cikin yanayin fargaba da kuma rashin tabbas domin da na bar gurin babu shi yan tsaro a gurin. Shin ko harin ta'addanci da aka kai a tsangayar horar da sojoji ta jaji zai iya sa su su azama wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar? Ba sojan da ya cika a kira shi soja sai yana da wa'yansu abubuwa sai yana da horo yana da kayan aiki sannan yana da ƙaimi. Baki ɗaya muna tafe da waɗannan rahotannin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin muna domin iyali. wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. har yanzu akwai amurkawa farar hula wajen dubu ɗaya da ɗari biyar a afghanistan ana ƙasa da sati guda da wa'adin harkokin sojin amurka a afghanistan zai cika yayin da jami'an gwamnati ke faɗi tashen taimaka musu su fice ta wajen gano ko shin suna buƙatar taimako don dawowa gida ko kuma sun yanke shawarar zama a can a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken jiya laraba babban jami'in na diplomasiyar amurka ya ce akwai amurkawa wajen dubu shida a afghanistan zuwa ranar goma sha hudu ga watan nan na agusta da 'yan taliban suka kwace harkokin sojin kasar aka kuma fara kwasar mutane tun sannan a cewarsa an kwaso amurkawa akalla dubu hudu da dari biyar a jiragen sama ciki har da dari biyar a baya-bayan nan da yake magana a ma'aikatar ta harkokin wajen amurka bilinkin ya ce cikin sa'o'i 24 da suka gabata mun yi ta tuntuɓa ta kai tsaye da wasu amurkawa kuma 500 tare da basu bayanai dalla-dalla na yadda za su iya isa filin jirgin sama lafiya. wani jirgin sama dauke da mutane 51 da suka gudo daga kasar afghanistan wacce ta fada hannun taliban ya sauka kasar uganda inda aka baiwa mutanen da aka kwaso mafaka ta wucin gadi a cewar ma'aikatar harkokin wajen uganda jiya laraba ma'aikatar ta ce jirgin mai dauke da 'yan kasar ta afghanistan 51 ciki har da mata da maza da kuma yara ya sauka a filin jirgin saman intebi jiya laraba inda jakadiyar amurka a uganda natalie brown ta marabce su an kai mutanen da aka kwaso wani otel wani mai magana da yawun gwamnatin uganda ya gaya ma sashin swahili na muryar amurka cewa 'yan afghanistan din na kan hanya ne za a wuce da su wata ƙasa ana kyautata zaton wasu 'yan afghanistan din da ma ke gudu daga ƙasar tasu za su iso uganda cikin 'yan kwanaki masu zuwa jiya laraba hukumar lafiya ta duniya who ta ce bayanan da ke nuna akwai bukatar yin rigakafin covid-19 na uku don ƙarfafa na farkon ba kamalulu ba ne a farkon wannan watan jami'an hukumar ta who sun yi kiran da a tsaida shirin yin rigakafin covid-19 na uku har sai an ɗau mataki kan rashin daidaiton rigakafi a faɗin duniya tsakanin attajiran ƙasashe da matalautan ƙasashe a taron manema labarai da hukumar kan yi akai-akai a ta da ke birnin Geneva an yi tambayoyi ma jami'anta kan batun tsaida shirin rigakafin na ukun babbar mai binciken kimiyya ta hukumar sumya suwaminatan ta ce hukumar na ta'allaka manufofinta ne kan bayanan kimiyya da shawarar da aka yanke a taron masu bincike na baya-baya da ra'ayoyin hukumomin tantance magunguna waɗanda suka yi muwafaƙa kan cewa babu wadatattun bayanai kan buƙatar yin rigakafi na uku. je ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. Bayan wani mummunan hari da aka wayi gari da shi a jiya a ƙauyen Yalwan Zangam da ke karamar hukumar Jos ta Arewa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama al'ummar yankin na cikin mummunan hali kana mahukunta na cewar suna iya bakin ƙoƙarinsu don shawo kan matsalar daga birnin jos ga zainab babaji ɗauke da ƙarin bayani Umar ƙauyen Yalwan Zangam a ƙaramar hukumar Jos Arewa na cikin fargaba da tashin hankali bayan 'yan bindiga sun shiga ƙauyen a daren ranar Talata suka hallaka maza da mata da ma yara ƙanana. Ƙauyen Yalwan Zangam da ke bayan jami'ar tarayya ta Jos kimanin kilomita biyu ne daga cikin birnin Jos. Shugaban raya al'ummar Anaguta Sande Bunu ya ce sun kirga gawarwaki 31 wasu kuma na kwance a asibiti ana musu jinyar raunuka da suka ji. Wata eh. muna da 31. Waɗanda aka kashe? Eh wanda aka kashe. Waɗanda sun ji rawani ban iya na samu namban su ba gwada masu ana kwance a platawar gida. Wani yanayi mutanen suke ciki? Gaskiya suna cikin yanayin fargaba da kuma rashin tabbas da na bar gurin babu isheshen yan tsaro a gurin. Bayan aukuwar lamarin ne rikici ya nemi shigowa cikin garin Jos inda aka samu yamutsi da ya sa gwamnati ta sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa. Masu ruwa da tsakiya jihar Plateau na kan bayyana hanyoyin samar da dawamamman zaman lafiya a jihar. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Mu'azu Muhammadu ya shawarci gwamnati ne da ta ba jama'an tsaro na'urori irin na zamani wanda za su iya tunkarar duk wani rashin tsaro. Ita gwamnati ta yi kokarin samo kayan aiki ma jami'an tsaro. A yin jami'an tsaro suka samu kayan aiki ba mai iya gwada su. Gwamnati kuma sai ta yi horo yayin da aka yi barna. hukunci kuma ya kasance mai karfi wanda wani zai bashi tsoro gobe ba zai maimaita ba. Shi ko kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce lamarin tsaro haƙƙi ne na kowa amma 'yan majalisu na da gagarumin rawan da za su taka. Batun tsaro din nan ba na gwamnati ne kawai ba. al'ummai ma suna da haki gwamnati tana da haki wani hakin ma yan eh, wamu da suke majalisar tarayya su ne suke da alhakin yin doka domin a canza kundin tsarin mulkin Nigeria domin ta ba gwamnani hurumin ba da oda ma waɗanda suke mayan tsaro idan abu ya taso kamar haka za a ce mutum shine chief security officer na state amma ba shi da ikon da zai ce ko ɗan agaji ma ya je doki mataki in abu ya taso haka. Shugaban karamar hukumar Jasta Arewa Alhaji Shehu Bala Usman ya yi kira wa jama'a ne da su kai zuciya nesa. ta je zaman lafiyar nan ba a sai da ita asto da ni da ke da kuma kowa da kowa su ne za su yi zauna lafiya. Ni dai ina da kiran mutane a zauna lafiya kuma sa'an nan jama'a su ba jami'an tsaro cikakken haɗin kai domin su yi su kuma su tabbatar da cewa sun bi doka domin duk wanda ya taka doka wannan lokaci fa ba za mu bar shi ba za mu tabbatar da cewa hukunci ta wanzu a gare shi saboda haka kira na ga jama'a shine a yi hakuri a bi doka kuma a zirawa gwamnati ido akan wa'anda suka yi wannan ta'asa a ga abubuwan da za a yi musu. A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Filato ta ce jami'an tsaro sun cafke mutane goma da suke zargi da kisan mutanen. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu To Yusuf, gwamnatin Najeriya ta sake kare matakan da ta ɗauka kan kafar sada zumunta ta Twitter ciki har da na dakatarwa A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce an yi amfani da kafar ta Twitter ba ma kawai don shirya zanga-zanga ba a baya. har ma da tara kuɗi ma masu zanga-zangar a can bayan ya ce ba daidai ba ne kafa irin ta twitter ta yi katsa london a harkokin cikin gidan wata ƙasa ministan ya yi nuni da yadda kafar ta twitter ta share saƙon shugaban najeriya bayan kuwa a baya ta bar na jagororin masu neman tayar da fituna a ƙasar. Da yake ansa tambaya kan mafita game da wannan matsala, sai minista Muhammad ya ce daga cikin matakan da za a ɗauka har da na gindaya ƙa'idoji ma dukkan kafafen sada zumunta ba ma Twitter kaɗai ba. Ya ce wani abun alheri game da dambarwar ta Twitter shine yanzu kafar za ta iya daidaita al'amuranta. jiya laraba 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka sun ƙara matsa lamba ma shugaba joe biden kan buƙatar kwashe ɗaruruwan mutane masu alaƙa da hukumar kula da kafafen labaran ƙasa da ƙasa ta amurka usagm daga ƙasar afghanistan yayin da gwamnatin amurka ke ƙoƙarin kammala janye sojojinta zuwa wa'adin ranar 31 ga watan agusta a wata wasikar da suka tura ma shugaba biden shekaran jiya talata Sanata Ben kadan da ɗan majalisar wakilai William Ketin sun ce mutane wajen 550 waɗanda ma'aikatan hukumar ta USAGM ne da iyalansu har yanzu suna faɗi tashin barin ƙasar ta Afghanistan. Hukumar ta USAGM dai wata cibiyar gwamnatin tarayyar Amurka ce mai zaman kanta wadda ke kula da kafafen labarai da dama ciki har da muryar Amurka da rediyo Azadi. a faɗin ƙasar china yayin da shekarar karatu za ta soma daga ranar 1 ga watan satumba dukkan ɗaliban firamare da na sakandare za su fuskanci shiga wani sabon aji na dole na koyar da ra'ayoyin shugaba shi jinfin kan tsarin gurguzu mai fasalin ɗabi'ar china saboda a kullo da wani sabon zamani sabuwar manhajar karatun na nuna yadda jam'iyyar communist ta kasar china ccp da shugaba shi ke ba da himma wajen kokarin mallake tunanin jama'ar kasar saboda darasin da za a koyar wanda ake kira mahangar shi an gangaro da shi ne tun daga jami'o'in kasar china inda aka fara koyar da shi a shekara ta farfaganda da cusa ra'ayoyin siyasa ya kasance wani fanni a bangaren ilimin kasar china tun daga shekara ta 1949 yayin da jam'iyyar communist ta fahimci muhimmancin shata tunanin mutane musamman ma lokacin da suke matasa kuma waɗanda za a iya juyawa a cewar didi kristin tatlo wata babbar manazarciya a cibiyar nazarin harkokin asiya da ke birnin berlin kasar jamus tsohon shugaban china mao zedong shine ya shelar cewa jam'iyyar ta ccp ta kirkiro jamhuriyar jama'ar china prc ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 1949 labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Columbia. To yanzu bar mu je ga rahotonmu na gaba. Wani harin ta'addanci da 'yan fashin daji suka kai cikin jami'ar horas da sojoji da ke jaji a jihar Kaduna. Yana nuni da rikon ko oho da sojojin kasar ke yi ne yake haifar da hakan a cewar hasashen masana inda suke ganin cewar ana iya magance wannan matsalar idan an shirya mata. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya aiko muna da ƙarin bayani a kan fahimtar masana. Wannan sanarwa da aka fitar daga ofishin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko shakka babu za ta nuna ƙarfin hali da ƙarfin zuciya da kuma amincewa da shugaba Muhammadu Buhari yake da akan hafsoshin soja na Najeriya na cewar za su iya kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ƙasar ke fama da shi duk da kuwa harin da aka kawo masu har cikin gida. Shugaba Buhari ya yi bayani wanda ya zo daidai lokacin da 'yan Najeriya suke fatar su ji irin matakin matakin da zai ɗauka ko kuma bayanan da zai yi akan wannan hali na kunya da aka samu na har aka yi samu nasarar 'yan ta'adda suka kawo hari a helikwatar horar da sojoji ta najeriya aka halaka biyu kuma aka sace ɗaya daga cikinsu daga baya shi ma aka halaka su janar abdulrazak umar mai ritaya yana sharhi kan sha'anin tsaro a najeriya kuma ya mun ƙarin haske in kana jin labarin ana wani ana wani kuma watakila kai ne ɗaya daga cikin wanda zaka hana awawa ne sai ka aka zo aka far maka kai kaga abin ya zama da ni ake yanzu tunda da su suke sojojin su aka danka ma kare jama'a daga wani illar wanda ba su yadda da gwamnatin ba ba to yanzu sai abin ya zo ya zo an afka musu su kansu ka ya zama da ni ake yanzu kana ganin kamar wannan zai zama sanadin da za a murkushe matsalar nan kenan domin ah, an kai wa sojoji har ofishin su da ke tsakiyar birnin kaduna idan ba a yi haka ba an murkushe su me zai faru in dai har za su iya zuwa su a sojoji a kyale su to gobe wa waye waye ba za su ba gobe shi ma kafa sai su yi masa me yasa za a bar matsalar nan har ta tabarbare har ta kawo yanzu ba a gama da ita ba sai da aka kai wa sojoji sojoji hari kuma ba shine karo na farko da aka kai wa sojoji hari ba ma har da cikin dazuzzuka ma ai yan ta'addan nan suna kai ma sojoji hari sosai amma wancan ai yaki ne na ga maka yanzu ya zama abin da ni ake yi in ba da ni kake ba da wa kake yanzu kana jin sojojin Najeriya na da kayan aiki da ake bukata domin a murkushe wannan ta'addancin kuma ba ai amfani da su ba sai yanzu da aka kai masu hari a cikin gidansu? A wannan gaskiya ba zan iya sanin ko suna da shi ba amma abin da zan iya gaya maka ya kamata suna da shi din to ya la'alla suna da shi a yanzu ba su da shi ban sani ba amma dai ya kamata ba sojan da ya cika a kira shi soja sai yana da wayansu abubuwa sai yana da horo yana da kayan aiki sannan yana da kaimi abinda zai zungure shi ya abin to ko idan babu ɗaya daga cikin wannan aikin soja ya watse mala tilas a samu wannan guda uku haka kuma ahmed sale wanda ke shari kan sha'anin tsaro shi ma yana ganin cewa lallai wannan jawabi mai karfafa zuciya ne kuma abun da ake fatar a ji shugaba muhammadu buhari ya faɗa kenan a matsayin shi na kwamandan sojoji na najeriya wannan abun za ta kawo wato karshen wanda yakice yakice da ake yi da me dukansu an ba su haushi da matsaro an kashe yan kuma an kama wasu ana neman jiya kansu karka ba an wulakanta su ne to dama idan da wasu gida za su kama sun su kaɓa wasu babun goro su take su ba yanzu suka kama su sanda za su yi su amma ba da gaske za su yanzu ba wata bane to a gani na wannan kalaman kamar zuliya ce ai yayi musu su kamar kalubale ya ba su yan zaman tsaro a halin da ake ciki da yanzu yan kasa sun sa ido su ga tasirin da kwamitin binciken da rundunar soja ta Najeriya ta ce ta kafa domin a gano musabbabin wannan fitinar da ta faru da kuma hanyoyin da za a bi domin a kawar da afkota nan gaba Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya To Allah Ubangiji ya kawo mana mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu ruwa da tsakiya kan al'amuran iyali sun fara fito da sabbin hanyoyin magance matsalolin mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya da suka hada da kafa dokoki da suka jibinci harkokin aure da koyar da kwasa-kwasai kan dabarun zama tsakanin ma'aurata kafin shirya bukukuwan aure da kuma huduba da shawarwari a wuraren ibada. Kafin gayyata kwararru domin nazarin wannan mataki a shirin domin iyali za mu fara shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Halima Abdulra'ub ta haɗa mana. Matsalolin da suka shafi mace-macen aure musamman arewacin Najeriya abu ne da ke ci gaba da cima al'umma tuwo a kwarya idan aka yi la'akari da alkalama da wata lauya da ke babban birnin tarayya Abuja ta bayar inda ta bayyana cewa a cikin watannin farko na shekarar 2020 kaɗai an sami sama da mutum dubu hudu da suka suka nemi a raba aurensu a kotunan birnin tarayya Abuja. A yayin da wasu ke alakanta matsalolin mace-macen auren da ake samu ga yanayin zaman doya da manja tsakanin ma'aurata wanda a cewarsu yake tasiri a rayuwar 'ya'yansu. Sai kuma la'akari da rashin bada mahimmanci ga abin da ya kamata kamar koyawa yara maza da mata waɗanda ke shirin yin aure ababen da za su taimaka wajen inganta zamantakewar aurensu inda aka fi bada fifiko akan bukukuwa kawai. Malama Maryam Lemu kwararriya ce a sha'anin koyarwa masu shirin aure dabarun zaman aure ta hanyar yin amfani da darsa da ta koya a zaman aurenta ya zuwa yau. Matsaloli da yawa da ke taso cikin aure abubuwa ne da aka gani kafin su yi auren kafin a yi niƙa amma mutane na gani cewa bayan auren komi zai gyara kanshi soyayya zai yi solving duka problem ɗin da suke da. Unfortunately abin zai karu ku zama tare halin mu daban yadda aka ce ko haƙori da harshe ma suna faɗa. By the time sun shiga aure ɗin sai kiga zuwan yara ne matsalan rashin kuɗi wani lokaci abubuwa da ke kawo tension da fada tsakanin mata da miji zai kara fito da duk wa'annan mummunan abubuwa da ke nan da ba a yi dealing da kafin a shiga aure ba da na san wa'annan abubuwan kafin ya aure da sun taimake ni ba zai rage irin faɗan da muka samu shi ma ya bani nashi cewa da ya san wannan abubuwan da ya taimake mu don da muka yi aure mun yi kusan shekara shida muna faɗa kuma mummunan faɗa har wallahi tsakana da Allah cikin shekara shida nan na aza ko zan roƙe shi ya sallame ni don ba zaman lafiya ba soyayya tsakanin mu. kuma tun farko ya ce ba za mu kawo yara cikin wannan duniyan ba in ba mu ba mu shiri so ya ce za mu dakata batun haihuwa sai bayan mun gama zauna tare mun san insha Allah komai daidai tsakanin mu. kada yaro ya zo ya ga iyayen shi suna faɗa ba sa shiri so abin da ya kawo wannan course din shine concern yadda mutane za su ga alama kuma akwai wasu abubuwa batun mu. banda ma abin da zai fito da za mu gani daga wanda yawa da mu karan kanmu kurakuran mu ya kamata mu yi dealing with so duk abubuwan da nake covering a course din shine abubuwan da ya kamata mu mu gyara na kanmu kafin ma mu ce za mu zauna da wani sai abubuwan da ya kamata mu bude idan mu da kyau mu gani in wani hali ne da zai iya ƙara bacewa bayan aure mu ja birki mu yi istihara mu yi addu'a mu yi binciken da za mu yi kafin mu je mu shiga wannan abun kai shekara ɗaya kawai sai kaga kuma ga yaro ya zo ya ga iyaye suna zama ba soyayya ba kwanciyar hankali ba murmushi ba dariya ba komi sai faɗa yara suna ganin ma ana dambe ana dukan wannan unfortunately kuma yaran mu za su koma cikin gidan su su ma su sake abin da su suka gani kuma Allah zai tambaye mu abin da muka guda ma yaran mu so dan wannan ne yasa na ce to bari in fito da course din da mutane za su samu su dauka ko a wayan su tun da dai online ne makarantar a internet ne ba sai ka zo ka bar gida ka je wani classroom ka yi ba ko kana ɗakin ka kana zo ne zaka iya using wayan ka ka dauki course din. Walin Talan da ke zaman ministan ayyukan mata ta bayyana cewa. Wato abin bakin ciki ne yadda muke ganin abubuwan da ke faruwa yanzu musamman mu matasa yadda gaba ɗaya sun shiga wani hali da ba daɗi. Wannan ci daga cikin gidaje ne. yasa nake kira da babban murya wa musamman iyaye maza da mata duka a tabbatar an nuna tarbiyya mai kyau an zama iyaye masu kula da 'ya'yanmu a kowane lokaci. Fitaccen lauya kuma mai gwagwarmayar nema wa mata da yara 'yanci ta fuskar shari'a barista Amina Umar na da ra'ayin cewa. Gaskiya wannan abun ba karamin gyara zai kawo ba saboda duba da cewa a kasashen mu na Hausa wannan abin da tintintina akwai shi sai dai a ce ba a sa shi a cikin tsari na jadawalin rayuwa ba kamar ta hanyar koyarwa kuma duba da cewa yanzu rayuwar mu canzawa take irin wancan da ake yi wato counseling ko faɗakarwa wanda za ki ga yarinya idan ta kusa aure za a kai ta gidan yakumban ta za kwana uku to essence din wannan abin a kasar Hausa shine ta koyo kyawawan ɗabi'u da inda ake mu'amala ta gane cewa akwai wani muhalli banda ba gidansu ba kuma anan za su kalli ya take cin abinci ya take ai ta gyara mata to yanzu kin ga tunda an koma abin da ake cewa duniya a tafin hannunka waɗannan abubuwan da aka yi a baya ba za su iyo a yi su yanzu ba kuma mu a ƙasar mu ta arewacin Najeriya ba ne himma ko kwabbasar! yaya za mu inganta shi mu zamanantar da shi ya dawo cikin sauki kuma a same shi a kusa ba sai an je yawo kamar yanzu ba to in dai za a yi nan lalle abin zai dace da al'adar bahaushe zai dace da addininsa zai dace da zamantakewarsa kuma gaskiya idan akai ba karamin gyara zai kawo ba saboda mace-macen auren da muke fama da shi a arewacin najeriya za ki ga mafi yawancin su rashin sani na shi kanshi auren da mu'amala da zamantakewa shi yake kawo shi wanda kuma yanzu iyaye sun daina to gaskiya in za a fito da irin waɗannan courses din za ki ga yayi daidai da addinin musulunci yayi daidai da da al'adarmu kuma ba karamin taimakawa zai yi ba kuma Allah yawaita mana irin su. Sunana Rabi'u Abdullahi Makarfi daga jihar Kaduna. Wannan mataki kam abu ne wanda zan ce ya ma so ya lati saboda a yanzu inda za a bincike yawancin auratayya da ake yi akwai matsaloli na zamantakewa saboda rashin ba mata cikakken shawarwari akan zaman aure sai dai kawai bukukuwa aka saka a gaba za a je a yi ta shagulgula mother's night fathers night Wanene wane ne bridal shower amma shi ainihin zaman auren wanda ya wuce kwana ɗaya ko sati ɗaya za a shekara ne ana so har mutu raba ba a gaya masu komi sai a je a ta tuntuɓe a ce za a koya in the process a cikin haka kuma sai a je a samu matsala kaga auren wani lokaci ya zo ya lallace sai daga baya sannan sai a gane ainihin inda matsala yake ko kuma kaga wa'inda za su bada shawaran waɗanda su ma kansu suna cikin matsala to da tsarin da za a yi kam ya kamata a samu wa'inda sun san abu ne su ne za su bada shawara ba wa'inda su ma ɗalibai bane za su ba da shawara. A nasa bangare barista mai nasara kogo Ibrahim ya yi ƙarin bayani kan batun. Shi al'amari na auratayya ya danganta kowane ne ga tsatson yaya ne asalin shi ya taso. Wani mutuwa aure ana faro da shi daga neman aure. Mai neman aure ya je ya karya da sauransu a zo a gaba haka ba. Wani kuma yana tasowa ne daga iyaye. Yara ba su kulli suna son juna suka fahimci juna ba iyaye su zo su haɗa auren zumunci. Wani kuma yana tasowa ne daga bambanci na matsayin yanayin ilimi da kuma wayewa da kuma wuraren da mutum ya zauna da irin kawayen da ya yi ko abokai da ya yi duka waɗannan suna taka tasiri kwarai da gaske saboda haka duk wani wanda yake zai zo ya ba da wani ilimi ko wani karatu akan abin da ya shafi maganar gyaran aure to idan fahimtar shi da sanin shi da kuma asalin yadda shi ma nashi auren ya kasance bai daidai ya zama madubin irin waɗannan ba na menene dalilin abin da ya raba auren su zaka ga gibi ne za a ƙara samu ya ƙara girma domin duk abubuwan da zai ba bada a matsayin mafita ba za su kalle shi ta wannan fuska ba saboda haka dole ne a fahimci yaya zamantakewan asalin abin da ya kunto wannan rasuwa aure din sannan a samu wanda yake da irin wannan matsala da kuma yaya yayi maganinta to shine yake iya zama malami amma ba za a samu malami wanda zai iya yin maslaha ya kuma bada da mafita akan duk matsalolin aure ba don ana da bambance-bambance akwai bambance-bambance na al'ada akwai bambance-bambance na soyayya akwai bambance-bambance na asali akwai bambance-bambance na kawayaye da abotai da kuma zamani da kuma karfin ilimi da kuma bambance-bambance ma na canjin na makwabtaka da irin waɗanda suke zaune da sauransu duka waɗannan suna tafka tasiri wajen zamantakewa ko kuma rashin zamantakewa ta al'amuran aure to yana da muhimmanci duk waɗanda za su yi irin wannan koyarwa ya zama su tsaya ga koyarwa abin suka sani na asalin su menene abin da ya gyara auren su ko kuma ya karya auren su sannan sai ya zama madubin su wane ne waɗanda za su ba wannan ilimi ya zama su ma waɗanda ke da irin wannan ne kawai amma ba za a yi kamar zubar gada na ilimin shi ya zama zai wada wadata da bukatun matsalolin na kowa da kowa ba. Mutuwar aure matsala ce da ta zama ruwan dare a cikin al'umma inda bincike da aka gudanar a baya yi nuni da cewa rabin auren da ake yi musamman a yanzu na karewa ne da saki sakamakon yadda ake ba da fifiko ga shirya bukukuwan akan koyar da darussa kan yanayin zaman aure. To a gaida Halima. Sai ku kasance tare da mu a shirin mako mai zuwa inda za mu gayyaci ƙwararru da za su nazarci yadda wannan mataki zai inganta zamantakewa da kuma ba da gudunmuwa ga ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin wakiliyarmu Halima Abdulra'ub da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai Da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. har yanzu akwai amurkawa farar hula wajen dubu ɗaya da ɗari biyar a afghanistan ana ƙasa da sati guda da wa'adin harkokin sojin amurka a afghanistan zai cika wani jirgin sama dauke da mutane 51 da suka gudo daga kasar afghanistan wacce ta fada hannun taliban ya sauka kasar uganda masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan subahin taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hansi za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni amma kamun mu yi sallama da ku bar mu taya abokiyar aikin mu maryam dauda murnar ɗiya da Allah ya bata da yammacin jiya da fatar Allah ya raya abinda aka samu ya kuma baki lafiya mai ramu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis